بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتة رمضان شكرا دبو ليا لتاريخ 44 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 22 kuma muna karshen suratul an'am a yau jiya mun tsaya aya ta 153 da biyu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 53 inda ubangiji ta lake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وبنجي تعالى za هذا raɗi مستقيما lallai tabbas waɗannan bayanan da muka yi a baya na abubuwan da aka haramta maka kai da abun da aka murce ka kai Allah ta ce wannan ne shine tafarki na mustaqiman wanda yake miƙeƙe fattabi'uhu ku bishi shi ka bi abin da Allah ta'ala ya shir'anta maka ba abin da ka shir'anta wa kanka ko ne shir'anta maka ba sau da wannan shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala bin dokokin Allah bin alkur'ani bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyin daban ba hanyoyin Allah ba fatafarraqa bikum an sabilihi sai wa'annan hanyoyin su rarraba ku ko su su kau da ku an sabili daga tafarkin Allah domin idan ka bi hanyar bata to tabbas ka bar hanyar shirya idan ka bar sunna to zaka tafi bid'a kana bin bid'a to ba akan sunna kake ba idan ka kama hanyar shirka da kafurci to baka hanyar tauhidi to da ka duk hanyar da ka bi ba hanyar Allah ba to za ta riba ka daga hanyar Allah ne Allah ta'ala ce zalikum wasaqum bihi wannan shine abinda Allah ta'ala yake muku wasiti da shi la'allakum tattaqun domin ku kasance masu tsoron Allah ku bi wasiyan Allah idan an ce wasiya shine al'amrul mu'akkad wato al'amari wanda yake mai karfi kai umurni wanda yake mai karfi shine wasiya kenan to shi ta Allah ta'ala ya mace wannan a matsayin wasiti ma'ana umurni ne mai karfi Allah yake barwa ka bi addinin Allah karka karkata ka bi wani abu daban ka bi umurnin Allah ba umurnin wani ba ka bi hanyar Allah subhanahu wataala ba hanyar da wani ya shimfiɗa maka ba Allah ta'ala ce idan kun yi haka la'allakum tattaqun za ku kasance masu tsoron Allah Allah ko yana wasiki da tsoron Allah ubangiji ta ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa waɗanda aka ba littafi kafin ku sune yahudu da nasara da kuma ku wasiki cewa ku ji tsoron Allah manzal sa ana cewa usikum bi taqwallahi azza wa jalla ku ji tsoron Allah ita ce babban wasiya da za a maka hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad daga abdullahi bin mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wataran ya mana wani zane da hannunsa wani miƙeƙƙen zane da yatsansa sannan sai kuma sai ce mana hadihi sabilullah wannan ita ce tafarkin Allah shine hanyar Allah sai wasu 'yan zane-zane a gefe ta dama da ta hagu sai ce hadihi subul wayannan su ne hanyoyi wanda suke riba mutum su kau da shi daga hanyar Allah wannan dogon shi ne sabilullahi mustaqim wato tafarkin Allah wanda yake wato ainihin keke. wanda suke dan gefe-gefe suka kauce nan kuma to su ne subul hanyoyin shaidan kenan hanyoyi na bata suna cewa sai ce laisa min ha sabilun illa alaihi shaitanu ya da'u ilaihi babu wata hanya daga cikin hanyoyin bata nan ba sai akwai wani shaidani da yake kira zuwa ga hanyar ko shaidanin mutum ko shaidanin aljanna ba da karka dauka hanyoyin batan su ma ba a ba a wa'azi su a ana yi ko da ka tafarkin Allah shine bin alqur'ani da bin hadisin manzala sa kuma bin Allah da bin manzala sa kuma shine siratul mustaqim to idan ka kauce wannan to ka kama hanyar bata kenan to hanyar bata ita ce hanyar shirka da hanyar bidiyoyi da hanyoyin sabon Allah da zalunci to su ma ana samun shaitanun mutane da aljani suna kiran mutane zuwa gare su to da haka dole ne ka tabbatar da wajen wa kake daukan iliminka yasa manzo sun da yi wannan bayani sai karanta wannan ayan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi wannan ita ce tafarkin Allah shine tafarkin Allah madaidaici ni kekke ku bi shi kada ku bi yan kanana kananan hanyoyi kada wani ma ya ce muku akwai short coat. inda in ka bi kawai ka yi haka sai ka tafi aljanna ba gaskiya ba ne yawa hanya ce mai kekiya alkur'ani da sunna ita ne kawai za ta kai ka aljanna amma kada ku bi wa'incan hanyoyin sai ku je ku bata manzala ta sama ce yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu ya ce wannan al'umman za su kasu kashi saba'in da uku ya ce kullu hafi nari illa wahida duk za su shiga wuta sai jama'a ɗaya ce ba ta shiga ba Su ne wanda suke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kansa da kuma sahabbansa masu bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ne kawai waɗanda wato za su tsira gobe kiyama saboda haka ka san wa kake sauraron wa'azinsa akwai wanda wa'azi yake amma yana kiran kai zuwa ga wuta ne ina kiran kai zuwa ga shirka ina kiran kai zuwa ga bid'a ina kiran kai zuwa ga kare na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cusa maka wasu munanan akidu shikenan ka bar addinin ka kaje ka bata sai sa ibn sirin yace inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ku duba wa kamata ku karbi addinin ku a wurin sa ba wajen kowa ba sai mai kira zuwa ga alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata imam mali yace inna hadha al-ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'alu yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu wannan ilimi shine jininka shine tsokanka za a tambaye ka shi ranar alkiyama ka duba wajen wa ya kamata ka dauki ilimin ka ba kuwa ne ka ba wa ajiyan addini ka ba yanzu in kuɗi ne za ka ba da ajiya sai ka samu amintacce ka bashi domin mai don kasu salwanta to haka addinin ka ma ka ba wa amintacce karka ji wani ya salwantar maka da addinin ka wannan ita ce ka'ida idan kana neman shiriya daga wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ke yi ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ubangiji ta lace sun ma'atai na musar kitaba sannan muka ba wa annabi musa littafi shine attaura muka saukar masa da attaura tamaman domin cika ni'imar mu a kansa tamaman don cika ni'ima alallazi a kan wanda ya kyautata bin Allah subhanahu wataala shine annabi Musa da dukkan wani wanda ya imani ya kyautata ayyukansa wa tafsilan da kuma yin bayani dalla dalla li kulli shay'in ga kowane abu na hukunci na shari'a wa hudan kuma shirya ne in kana bin attaura taura ba za ka bata ba wa rahmatan kuma rahma ne ga bayin Allah wanda Allah ta'ala yayi musu ya saukar da littafin daga sama don su bishi su samu tsira la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin su yi imani da haduwa da ubangijinsu su yi imani da ranar lahira domin su samu tsira gobe kiyama ubangiji ta'ala ce ya ba wa annabi musa wato ainihin attaura domin attaura cikakkiyar ni'ima ce wanda Allah ta yi wa annabi Musa da dukkan wanda ya imani ko kuma a taura cikakkiya ce wanda ta tattaro dukkan abin da ake bukata na shari'a babu abin da za ka nema wanda ba za ka same shi ba na wannan addini to Allah ta'ala ya cika ni'imansa ga dukkan wanda ya kyautata ayyukansa da imaninsa ya yarda da littafin Allah ubangiji ta'ala ya cika masa ni'imarsa wato ubangiji ta ala aiko a taura domin wanda ya kyautata aikinsa da imaninsa ta zame masa ni'ima don in ya karanta ko da ko da yake an aiko manzala ta sama daga baya amma a cikin attauran zai samu bayanin zuwa manzala ta sama sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda ko suka rayu kafin aiko manzala sama sai aiki da attauran kuma shiriya ce Allah ta'ala ne ya saukar da ita wato ainihin daga sama annabi Musa ya tsaya da bin umarnin ubangiji subhanahu wataala da hannuwa daga abin da Allah hana shi da kyautata ibada shi yasa Allah ta'ala ya masa wannan ni'imar wa hal jazaa'ul ihsani illa ke sakamakon kyautatawa shine kai ma a kyautata maka yasa waɗanda suka bi at-tauran daga cikin mu'mine wanda suka yi imani da annabi Musa da kuma at-taura Allah ta'ala ya sanya su shugabannin addini kamar yadda yazo a cikin suratul sajda ubangiji ta lati wa ja'alna minhum a'immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya wato ainihin shugaban mun sanya malaman yahudu malamai na zamanin annabi Musa wayanda suka bi at-taura suka yi imani da ita mun sanya su sun zama shugabanni su suna umarni da shiriya ta ubangiji subhanahu wataala sannan kuma sun kasance suna masu haƙuri masu yaƙini da ayoyin Allah sun yi yaƙinin attaura daga Allah ne sun yi haƙuri sun bi attaura sun kira mutane zuwa ga bin attaura sai Allah ta'ala ya sanya suka zama shugabannin addini shekul islami taimiya yana cewa bi sabri wal yaqini tunalul imamatu fi da haƙuri da yaƙini ake samun shugabanci a addini kai yaƙini da ayoyin Allah ka tsaya ka fahimce su sannan ka yi haƙuri a wurin bin addini to sai ka zama shugaba wato ainihin na addini sai ubangiji ta'ala ya ce وهذا كتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون Ubangiji ta lati wa ha za kitabun al’ur’ani nan littafi ne an zallahu da muka saukar da shi daga sama, mubarakun kuma mai albarka, wato littafi ne mai albarka, duk wanda ya aiki da shi zai samu albarkarsa. fattabi'uhu ku bi alqur'ani wattaqu ku ji tsoron sabawa Allah ta'ala ku ji tsoron shirka ku ji tsoron kafirci la'allakum turhamun domin a tausaya muku ubangiji ta'ala ya muku rahama Allah ya saukar da alqur'ani zai zama rahama ga wannan al'umma zai ya zama shiriya ga wannan al'umma littafi ne mai albarka ga wanda yayi tadabburin sa ya fahimci me alqur'ani yake faɗa kuma yayi aiki da shi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da alqur'ani Sau da haka littafin zai ga albarkar littafin a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira gaba daya wannan kamar yadda Allah ya ta'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab alqur'ani littafi ne da muka saukar maka da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin ka su tsaya su fahimce shi tsaf su lura da ayoyin da ke cikin alqur'ani kuma domin masu hankali su wazantu da shi da haka in aka ɗau wa'azin da ke cikin alqur'ani aka yi aiki da shi to ko shakka babu albarkan alkur'ani za ta lullube wanda ya haka da haka mu tsaya mu rike alkur'ani domin mu samu albarkan ta duniya da lahira sai Allah ta'ala ya an taqulu إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون بنجد تعالى أن تقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ضعفتين mun saukar muku da wannan littafi mai albarka domin kada a ƙarshe ku zo kuna cewa ai an saukar da littafi ala fa'ifataini a bisa jama'u guda domin kablina kafin mu sune yahudu da nasara kar ku zo ku ce ai yahudawa an saukar musu da attaura nasara an saukar musu da injila mu ko ba a saukar mana da komai ba to gashi na an saukar muku da alqur'ani kuma kuma alqur'ani ya fi attaura ya fi injila annabinku ya fi annabi musa ya fi annabi isa bangiji ta lati wa in kunna an dirasatihim kar ku zo kuna cewa ko ai mun kasance la ghafilina rabkanannu ne an dirasatihim daga karatu ai abin da aka saukar a taura ne da injila mu kuma ba da yare mu ya sauka ba musamman me ake ba in ana karanta shi ma rabkana muke yi saboda ba da larabci ne aka saukar da littattafin ba da yaren siryaniya ne da ibraniya saboda haka mu ba mu gane ba don me yasa ba a saukar mana da a littafi da harshen larabci ba a inda za a saukar da shi to da za mu yi imani to kasu fati haka sai aka saukar da alkur'ani domin hujja ta tsaya a kansu ba za su kafa dalili da irin wannan wato ainihin hujjan ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ah, ok la ghafirin shikenan karshen ayin kenan ubangiji subhanahu a nan yana gaya mana yana yinke wasu ainihin wato qurayshawa uzuri an saukar musu da alkur'ani da harshen larabci ba za ka ce dai baka gane ba tunda yarenka ne yaren mahaifiyarka ne da shi ka tashi so da ba za ka ce to ai annabi musa an saukar mata da attaura annabi isa an saukar mata da injila to kai kuma ba a saukar maka da komai ba ta a za mu yi imani mu ba ma gane yaren attaura da yaren injila to wannan haka suka faɗa to amma da aka saukar da alkur'ani ko ba su imani ba a cikin suratul fatir ubangiji ta dace wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min idal umam sun rantse da Allah iya kokarin rantsuwansu suka ce ai in wani mai gargadi ya zo musu mai wa'azi ya zo musu manzo ya zo musu sai sun fice daga cikin wayannan mutanen shari'a wato za su fi yahudawa shari'a za su fi nasara shari'a suka ce ai mun fi su wayewa mun fi su basira saboda haka in dai mu ne aka turo wa manzo to sai mun yi imani Kuma mun kasance a kan shirya fiye da yahudu fiye da nasara to amma manzon da ya zo musu abun ba haka ya kasance ba falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nuqura istikbara fil ardi wa makara sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahli yayin da mai gargadin manzon ya zo musu bai kara musu komai ba sai gudu sai suka dinga gudun manzon suka dinga gudun shiriyan suka dinga gudun gaskiyan suka ce wai ba shi ne ya kamata ya zama manzo ba za a samu wani babban mutum a cikin su mana kamar alwalid bin mazira ko rotu bin a saka sakafi na ke nan sai su zama su ne ainihin manzoni sai suka guji manzon Allah sada alaihi wasallam bal ma suka yi taya kansa cewa su ba su yadda ba ba za su yi imani da shi ba saboda girman kai da makirci saboda girman kai a bayan kasa ba za su yi wani biyayya ba su bayan Allah ya ɗaukaka darajar wancan sannan ga makirci kuma cewa sai an dakule addini sai an ga bayan addini Allah ta'ala ce to ai mai makirci abin nan makirci baya dacewa sai ga masu yinsa so da aka yin kai makirki mummunan makirci zai koma a kanka ne kuma haka ne Allah ta'ala ya halakar da su gaba su ubangiji ta'ala ce an ta kulu domin kuma kada ku ce lau anna unzila alainar kitaba da za a ce za a saukar mana da littafi unzila alaina alkitabu za a saukar mana da littafi da kunna a minhum da za mu fi ma yahudu da nasara shirya wato an saukar musu da alqur'ani domin kada in ba a saukar ba su ce a ai da mu ne aka saukarwa da littafi kamar yadda aka saukarwa yahudu da nasara da mun fi su ma shirya to yanzu kan ba su da wannan hujjan faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hakika shiriya ta zo muku daga wajen ubangijinku wa hudan wato ainihin da shiriya ko bayyana tun hujja laqad ja'akum bayyinatun hakika hujjoji sun zo muku min rabbikum daga wajen ubangijinku wa hudan da shiriya wa rahmatun da rahama shine alqur'ani faman azlamu babu wani azzalumi mimman kazzaba bi ayati Allah fiye da wanda ya karyata ayoyin ubangiji subhanahu wataala wa sadafa anha kuma ya kauda kai ga barin ayoyin ya bijire musu ya kiye aiki da su sanajazi sanajazi alladhina yazdifuna an ayatina Allah ta'ala yace za mu sakawa waɗanda suka bauɗe suka bijire ga barin ayoyin musu al'azabi mummunan azaba bima kanu yazdifun saboda bijire wanda suka kasance suna yi Allah ta'ala ba zai kyale su ba sai ya yi musu mummunan sakamako ubangiji subhanahu wataala yace ya saukar dai da alkur'ani domin kada su kafirin makka mushrikai su ce ai ba a saukar da littafi ba da za a saukar da littafi da lalle za su fi wato ainihin wa'annan mutanen shari'a shine Allah subhanahu wataala ya ce a'a ai ga littafin nan ma an saukar in dai kuna son imani to ku yi imani littafin kuma gashi akwai bayani na hukunce hukunce shari'a a ciki akwai shari'a a ciki akwai bayanin halal da haram akwai shirya wanda take shiryar da mutum wato ainihin zuciyansa ya zama na tana da alaka da Allah subhanahu wataala Qur'ani yana tsarkake zuciyar mutum ya zama mai kyau ba wani abu gurbatacce a cikinsa kuma sannan rahama ne ga bayin Allah wanda Allah ta'ala ya musu ga waɗanda suka bi alqur'ani amma dukkan wanda bai bi alkur'ani ba ya karyata alqur'ani shine babban azzalumi ba wanda ya fi wannan zalunci domin ya zalunci Allah don ya karyata Allah ya zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata manzon Allah yake ba Allah ne aiko shi da alkur'ani ba to babu babban azalumi da ya fi shi ya bijire sannan kuma ya hana mutane su bi alkur'ani kamar yadda muka karanta a farkon wannan sura wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa in yuhdikuna illa anfusahum suna hana abi alkur'ani kuma suna nisanta alkur'ani Allah ta'ala ce suna halakar da kansu ne kawai saboda haka masifan zai koma wa kansu a cikin suratun nali ubangiji ta dace allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa azabi bima kanu yufsidun wadanda suka kafirce Allah kuma suka zo suna hana bin tafarkin Allah Allah ta'ala ce za mu ƙara musu azaba doriya akan azaban da za a musu ranar kiyama saboda barnan da suka kasance suna yi babu mai barna addini kamar wanda baya bin dokokin Allah kuma yana hana ma wani yabi kai baka bi ba sannan ka hana wani ya bi kai ka bijire kuma baka bar wani ba shi ma yayi ba kai baka yi imani ba sannan kuma baka yi aiki ba wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla baka gaskanta ba baka yi sallah ba ka karyata ka juya baya kai kan dai baka yi kuma baka son ayi to babu azzalimi wanda ya wuce wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce za mu musu mummunan sakamako saboda bijirewa da suke wa ayoyin alkur'ani sannan za mu dora musu za mu wato ainihin shigar da su cikin azaba mummuna ita ce azaba mutan jahannama sai rana kiyama ma duk wanda ya bijira alkur'ani makaho ne yake tashi baya gani da haka idan kana son ka tashi lafiya ranar alkiyama to ka kasance wato mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mai bin alkur'ani za ka tashi kare idonka na kallo tab ka je ka shiga aljanna amma idan baka yi haka ba to ka sani cewa azaba ne take jiranka duk wanda ya bi bijira alqur'ani azabar Allah tana nan tana jiran sa ranar kiyama sai ubangiji ta ala ta hal yanzuruna hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون بنجي تعالى هل ينظرون shin kafirai suna sauraro ne ko ba komai suke sauraro ba illa an kuma mala’ikat sai dai mala'iku su zo musu wato sun ki su yi imani suna jiran tashin alkiyama kenan ran da mala'iku za su kewaye su su musu kuri a farfajiyar alkiyama ba ta inda za ka kudu shin wannan ne suke sauraro au ya atiya rabbuka ko ran da ubangijinka zai zo a wurin farfajiyar alkiyama wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah dai zo mala'iku da su zo sahu sahu wasu suna jiran alkiyama ta tashi ne tukunna su je su nemi da su yi imani kuma ba za a yadda da imanin su ba su nemi a dawo da su duniya don su gyara halayensu ba za a dawo da su duniya ba suna jiran sai ta ɓaci musu ne tukunna sannan su yi imani Allah ba karɓar irin wannan imani aure a ce babu ayati rabbi ko kuma suna jiran shashin ayoyin ubangijinka su zo ne ko shashin ayon ubangijinka ya zo wato shine a rana daga mafaɗanta. rana da fito ta yamma nan an riga an kulle in ka yi imani ma ka yi aikin banza domin lokacin duniyan ta zo tashi wai na ba su imani ba suna jiran sai rana ta fito ta yamma ne su yi imani to in sun imani ma Allah bai zai karba ba wanda suka ƙi su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala suna jiran sai rana ta fito ta yamma kafin su tuba ko sun tuba Allah ta'ala bai zai karbi tuban su ba saboda haka suna aikin banza ne ubangiji ta'ala ta yawma ya'ti babu ayati rabbik ranan da shashin ayoyin ubangijin ka zai zo shine ranan da za ta fito lokacin da rana za ta fito ta yamma la yanfa'u nafsan imanuha imanin mutum bai zai amfane shi ba ko rai ya imani imanin bai zai amfane shi ba lam takum amana min qablu wanda bai yi imani ba kafin lokacin in da kana da imani imani zai maka amfani amma tun da kaga duniya za ta tashi kawai sai ka ce ka imani fir'auna ma da imani bayan ya ga wahala Allah bai karbi imanin sama to da haka wannan imani bai da amfani ka sabat fi ha khaira ko kuma mutum ya aikata wani aikin alkhairi a cikin imaninsa nan ma bai yiwa da tan baka tashi ayyuka alkhairin ka ba tun da kaga rana ta fito sai yamma duniya ta kare sai ka je ka kama kiyamul layli ka kama karatu alqur'ani ka je ka kama sallah kana azumi wannan bai zai amfane ka ba domin lokacin ya wuce yanzu an kulle saura kawai a bada sakamakon aiki ne ba bukatan aikin kowa qul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaziru ku saurara ku saurari hukuncin Allah yana nan yana zuwa inna muntazirun mu ma muna nan muna sauraro mu jira alkiyama da mu da ku duk mu jira alkiyama da ta tashi yayi wa kullu atin qarib mutum yana jin kamar mafarki ne kawai kudin sai ji alkiyaman ta tashi ah, to ai kwanaki da tafiyan kwanakin nan kawai ya ishe ka azumi dai zo dai zo kudin ka je ka cikin azumi sallah sallah yanzu nan zaka je ka sallan sai dai mutuwa kai kawai ka je an yi sallah azumi ya kare kwana nawa ya rage juma'a juma'a kawai kike nan gobe zaka je ka juma'a to haka Allah ta'ala yake tafiyar da zamani inna la nafrahu bil ayyami naqra'uha wa kullu yawmin madana qasam min al-umm kwanakin na tafiya rayuwar na raguwa alam tara anna al-yawma asra'u zahibin wa anna ghadan lin-nazirin qaribun ba ga yadda yi ne yake saurin tafiya ba dazun nan da safe yanzu dare ya yi? Ba ka ga gobe inda take saurin zuwa ba yanzu yanzu sai ka ga gari ya waye Ba ka al-qiyama ma za ta zo yanzu nan mu saurara da mu da ku Allah ya ce manzo sama ya gaya musu Ranar da mala'iku za su zo shine ranar al za su zo su kewaye bayin Allah a farfajiyar alkiyama sojojin Allah kenan wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san yawan su ba wanda ya san girman su sai ubangiji ta'ala su za su zo su kewaye mutane ranar alkiyama za a yi hisabi shin muna jiran wannan ranar ne sai ta zo za mu gyara halayenmu to ranar tana zuwa ko ko muna jiran sai ran da ubangiji ya zo zai mana interview a ranar alkiyama shine waje a rabbuka wal malaku saffan saffan a zo a tambaye ka kai wani dan wani dikan wani Kayi kaza kayi kaza ka ba mu ansa me yasa kai kaza da kaza ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر أيمن منه ma يرى إلا ما قدم وينظر أشعر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه Allah Ta'ala zai maka tambayoyi, zai maka انتابيو zai tambaye ka babu tafinta tsakaninka da shi me yasa kai kaza me yasa kai kaza ka da ayyukan ayyukanka ne sannan gaban ka wutar jahannama ne haka za a maka wannan tambayoyi in ka din in shikenan baka ci ba kuma kai ma ka san makoman to mutum yana jira wannan ranar ne kafin ya yi imani ya gyara halayensa in haka ne yayi asara yayi asaran duniya da lahira sannan ranan da wasu bangare ko wani bangare na ayoyin ubangijin ka zai zo shine wasu alamu ko wata alama na tashin alkiyama ita wannan ranan kake jira sannan kafin kai imani Allah ba karban imani a wannan ranan ko kuma kana jiran sai rana ta fito ta yamma za ka yi wasu ayyuka alkhairi Allah bai zai karba ba ko ka tuba Allah ba karban tuba an riga kulle kofan tuba a wannan lokacin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzala ta sama ce la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha fa dhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khayra wato alkiyama ba za ta tashi ba har sai rana ta fito daga yamma sai ta fito ta inda take faduwa idan ta fito daga yamma mutane suka gani to kowa fa yanzu ya tabbata alkiyama za ta tashi duk wanda bai imani ba sai ya imani a wannan ranar amma rana ce wanda in ma ka yi imanin imanin ka bai zai amfane ka ba sai dai in dama can kai mai imani ne kafin wannan ranar sabo in ka ce za ka yi ayyuka alkhairi wani ayyuka alkhairin ba su da amfani a wajenka ba lada ka yi aikin banza Allah bai zai karba ba saboda haka in ka yi a baya ka yi a wannan ranar ana jiran sakamakon aiki ne ba aiki ba riga an rufe aiki saura sakamakon aiki ya kamata mutum ya gaggawa ya tuba zuwa ga Allah ta'ala tun kafin wannan ranar ta zo don alamomin sun bayyana sun fara bayyana kwarai da gaske hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u ash-shamsi min maghribiha wad-dajjalu wad-dabba abubuwa guda uku idan sun bayyana to a wannan lokacin kuma ko mutum ya imani imaninsa bai da amfani ko ka yakin alkhairi a banza ko ka tuba a banza ita shine idan rana ta fito ta ta yamma ta faɗi ne fa maimakon ta bace sai ta juyo kawai shikenan babu dire a wannan rana gashi na ana tafiya a zahar la'asar an yi magzai ana jiran magariba kawai sai a ga rana ta rifa ba magariba ran nan an gama kawai shikenan sai rini kuma ya sake jiwa, to ranar tashin alkiyaman kenan shi ke na alƙiyama sai ta tashi duk wanda bai imani ba ko bai tuba ba to ya halaka a wannan ranar amma in dama ka da imaninka ka gyara halayenka shi kenan abin da ake jira kenan sai a ce to aiki ya kare ka jira sakamako ka jira sakamakon da Allah ta'ala zai yi to haka nan idan dujjal ya bayyana to shi ma an gama sharru ghaibin yuntazar shine mafi munin abun nan da za a saurara in kai imani kai in baka yi ba baka yi ba to muminan ne suke kokarin kubutar da kansu a wannan ranar wani ma bai zai kubuta ba zai bi dujjal wani dujjal zai biye zai kafir ta yi imani cewa shi shi din ma Allah ne ke nan daga nan ya fita daga musulunci amma mai karfin imani wanda yake da ilimi na tauhidi dujjal bai isa wato ainihin ya halakar da shi ba ko ya ce masa Allah ne zai ce don a cikin tarihin da manzala sama ya bayar dujjal zai ce sama ta yi ruwa sai ta yi kaga ba mai ruwa sai Allah fitina ce zai zai zai raya macece ya tada mutum kuma sai ya tashi fitina ce to a ciki ana nan wasu surutu wani matashi mai imani sai ya zo shikenan sai sai ce shi Allah ne sai ce karya kake kai ba Allah bane mun mun san Allah sai ce to shi nan, bari nuna maka wani abu yanzu zan kashe ka in raya ka don ka ƙara tabbatarwa cewa ni Allah ne sai dujjal ya kashe shi sai ya sake raya shi ya caca shi sai ya sake sai ce to ka tabbatar da abin da nake gaya maka sai ce wallahi yanzu ne ma na ƙara yaƙinin cewa kai dujjal ne ba Allah ne. saboda yana da tarihin dujjal kuma yana da imani a zuciyarsa saka bai zai iya ɗaukar irin nan ba amma idan mutum bai da ƙarfi imani sai dai gudu kawai in baka gudu ba kuma to dujjal zai iya galba a kanka manzo sun ce man samiya bid dajjali falyana anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yulqi alayhi min ash-shubuhat don ya ji dujjal ya gaba ya gudu kawai mutum yakan zo yana tsammani yana da imani dujjal ya sa masa shakka sai zai bi dujjal kawai sai ka ya bi shi to in dujjal ya bayyana fa an gama in kai imani kayan baka yi ba baka yi ba haka nan wata dabba da za ta bayyana wanda take wa mutane magana dabba ce amma tana da mutane magana na cewa kai baka yi imani da lahira ba kai ma baka yi ba kai ka yi imani kai baka yi ba kuma ba za ka iya yi ba shikenan an gama wasu malamai suka ce za ta ce kai dan wuta ne kai dan aljanna ne tana magana wa mutane jassafa kenan to irin wannan alamomin in sun bayyana in da ka yi imani ka yi in baka yi ba kuma baka yi ba kawai in baka yi ba baka yi ba to me ya rage maka ne shine ka yi imani kuma in ma alkiyaman nan ba ta tashi ba kana raye ai mutuwa za ta zo maka kuma in mutuwa ta zo maka nan ma ko ka yi imani a banza ko ka tuba a banza inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawa ne matukan bai kai gargara ba wato ransa bai fara bai zo makoshin ba bai zo makogoronsa ba an fara zara ranka kaga malaika mutuwa to ko ka imani ba za ka karba ba ko ka tuba ba za ka karba ba saka nan kuma in duniya ta zo tashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha qubila minhu hadith ma amat duk wanda ya tuba kafin rana ta zo fitowa sai maza a karbi tubansa mafhumul mukhalafa na wannan maganan wanda ya tuba bayan rana ta fara hutuwa ta gabar ba za a karba sai ma ba za a karba ba ba za a karba ba haka na hadisi inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha Allah yana shimfida hannayensa da daddare saboda wanda ya laifi da rana ya tuba ina cin fuda hannayensa da rana saboda wanda ya laifi da daddare ya tuba har sai rana ta fito ta yamma in ta fito ta yamma shi kenan an kulle kofar tuba ayyuka alkhairi ma ana daina karɓar su gaba ɗaya da tuba da komai an dakatar sai hisabi kawai to duk abin da ka yi yi shi da sauri fastabiqul khairat ku yi rige-rige wajen ayyuka alkhairi wa sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa sari'u kai ila maghfirati min rabbikum ku yi gaggawa wajen ayyuka na neman gafara tun kafin ran da za a kulle domin tabba za a rufe ni. nan kulle da kai shi kenan ka gama yawo to mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu kafin mutuwa ta zo mana sai Allah ta'ala ya ce mini إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون Ubangiji ta lace, Innan lazina farraƙo dinahum, lalle wanda suka rarraba addininsu, wa kanu suka zama jama'a jama'a ko da irin ra'ayinsu, lasta minhum fi shay'in, ba cikinsu a wani abu, kai ba irinsu ba ne, su je su yi can kayan ba ruwanka da su wa in inna ma amruhum ila Allah al'amarin su zuwa ga Allah ne za su koma zuwa ga Allah sun mai yunabbi'uhum sannan ya ba su labari bima kanu yaf'alun da abin da suke aikatawa na rarraba kayunan musulmi rarraba kayunan al'umma da dora su akan bata kuma ya musu mummunan sakamako a kai wannan ayan ta sauka akan yahudu da nasara sun karkasa addininsu kala-kala abdullahi bin abbas ya ce saboda yahudu na tsara sun yi saɓani ta san saɓani shi yake kawo rarrabuwan kan al'umma manzan su ce ma balla kaumun ba da hudan kano alaihi illa utul jadala ba wasu mutane da suka bata bayan suna kan shirya fate an jarabe su da jayayya a gaya ma gaskiya ka kitar ba da yahudu na nasara sun yi saɓani da suka yi saɓani sai suka kakkasu suka zama jama'a jama'a sai aka aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan ayan innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an latta minhum karka bi su ba ruwanka dale su sai su tattara rabuwan kansu yahudu suka kasa addinin su har kashi 71 nasara kashi 72 amma wannan al'umman kuma za ta kasu kashi 73 addin a dawo amma a zamanin manzala ta sama al'umma ce guda daya ba rarrabuwa in manzala sama yace ai gabar za a yi in yace ai yamma za a yi shi ya sa yasa su ma ce to idan aka rarrabun kuma to ya za ka gane wurin inda gaskiyan take shine sai ka lura da aka yi can wa'incan sun ware wa'incan sun ware to su waye suke a kan abin da nake a kansa da sahabbaina man kana ala misli ma ana alaihi a asabi duk wanda yake kan addinin sa ya zama irin na manzon Allah a zamaninsa, irin na sahabban manzon Allah kuma a zamaninsu, to wannan shine yake kan gaskiya shine zai kafi aljanna amma duk sauran wuta za su tafi duk sauran da su tafi wuta saboda sun rarraba wato ainihin kawunan al'umma to shi yasa a cikin wannan al'umman ita ma haka ne muna da shi'a muna da kawari muna da jahmiya muna da mu'tazila muna da nusairiya muna da ismailiya muna da zairuz muna da kaza kaza in ka dinga lissafawa wallahi an kasu kashi kashi kashi ya fi abin da ya fi domin wasu ƙungiyoyin masu an haɗe su ne sai a ce to wannan kashi ɗaya kenan nan ne za a kirga saba'in din amma in kowa daban da za ka kirga ɗari bakwai ma ɗari bakwai ma za ka kirga shi yasa sharastani a cikin almilal wa nihal Ya ce shi a kawai sun kasu ya kai kashi saba'in da uku shi a kawai in ka ce za ka faɗe su yan kaza yan kaza kuma duk a cikin shi a zuke sai ka tunkule su su zama kashi ɗaya kawari ma su zama kashi ɗaya jahamiya da sauran to a nan ne sai a fitar da kashi saba'in a cikin sun kuma dukkanin su yan wuta ne sai me sai alu sunna wal jama'a masu bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa yadda sahabbai suka fahimta suka tabbata don haka manza su ma ya basu akai wannan sune kawai wanda suke kan aƙida ta gaskiya kuma sune wanda wato ainihin za su shiga aljanna inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wayannan masu rarrabuwan kan yahudu da nasara ya rasu ka tsare su kawai kar ka ma shiga lamarin su za su koma zuwa ga Allah ya ba su labari a cikin suratul hajji Allah ta'ala ce innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna Allah yafsulu bainahum yawm al-qiyamah lalle wayanda suka yi imani da yahudawa da sabi'awa da nasara da majusa majusawa da mushrikai Allah sai ya rabe hukuncin tsakanin su ranar kiyama saboda kowa yana cewa akan gaskiya yake musulmi suna kan gaskiya sun ce suna kan gaskiya haka ne suka nasara sun ce kan gaskiya suke yahudu su ne sabi'awa nasa abun nan wata kungiya ne cikin yahuda sannan da majusawa masu bautan wuta ko mala'iku da mushirkai masu bautan gumaka kowa sai ce wai shine da gaskiya kowa don an je lahira ne za a bambance wa kullun i waslan bi laila wa laila la tuqiru lahum bi zaka kowa yana cewa shi gaskiya yake amma in ka baje dalilai kuma dukkanin su akan barna suke musulmi ne kawai suke kan gaskiya to a ranar kiyama Allah zai raba wannan rikicin sai riba azani khasamani khasamu fi rabbihim husuma ce amma sai an je gaban Allah za a rarrabe sai a ce to kai ba ku da gaskiya wannan ba ku to ku ware nan ba ku da ku ku haɗe da tan ku haɗe tan mumine kuma a ce ku koma gefe wanda suka yi imani da Allah da manzo Allah ta sama shikenan su sai su tafi aljanna nan ko su tafi wutar jahannama wannan hukunci yana nan wato za a yi shi ranar alkiyama في الله ثلاثة من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بنجي تعالى من جاء بالحسنة دون دي ظلاهرة دكتاوة ya yi kyakkyawan aiki to falahu asharu amsaliha yana da sakamakon wannan kyakkyawan aikin ninki goma idan lada ɗari ake bayarwa a wannan aikin to za a baka lada dubu idan lada dubu ne lada dubu goma za a baka in dubu goma ne dubu ɗari dubu ɗari miliyan ɗaya haka Allah zai dinga ka sakamakon idan kyakkyawan aiki ne kaga ce a ce alhakin mutum ya jayi zanubansa ai wannan ba karamin asara yi ba wani irin sabon Allah yake don Allah ta'ala ce wa man ja'a bi sayyi'ati duk wanda yazo da mummunan aiki kuma fala juza ba za a saka masa ba illa misla sai daidai da abun da ya shi babu ninkawa in alaki ɗaya ne ɗaya in goma ne goma kawai wa hum la yuzamun kuma su bayin Allah ba za a zalunce su ba ba za a zalunci mai kyakkyawan aiki ba ba za a zalunci mai mummunan aiki ma'ana idan kyakkyawan aiki kai to ba za a tauye maka aki baka ladan ba sai ma a ƙara idan mummunan aiki kai ba za a ninka alhakin ba kuma ba za a tsora maka laifin abin da baka yi ba ba za a haramta maka wato ladan abin da ka aikata na kyakkyawan aiki ba inna la la yazu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ta'ala baya zaluntan bayan sa ko kwayan zarra kai aikin alheri wai dan kadan ne alherin sai ka je baka gan shi ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu ko kwayan zarra za ka gani in kai kyakkyawan aiki ne za a ninka ne ninkin ba ninki Allah Ta shi ne mai bada lada mai girma Sau da haka kyakkyawan aiki a ninka lada mummuna kuma a tsaye da shi iyayen da yake amma har a auna munanan ayyukanka da kyawawan ayyukanka a ce munanan sun jayi kyawawa ka yi asarar duniya da lahira mutum ya yi asarar duniya da lahira saboda Allah ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne Allah mai tausaya bayinsa ne shi yasa bangaren falala aka fadada bangaren matsala aka kuntata to don me yasa zaka shiga cikin kuncin har ka je ka jefa kanka a cikin wahala hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah ta sama ce inna rabbakum rahimun faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasana wa in amilaha kutiba lahu ashara ila sab'i mi'atin wa ila adafin kathira bangiji su manzo Allah sama ce ubangijin ku mai tausayi ne yana da jin kai yana tausayin bayinsa mai rahama ne duk wanda ya niyan kyakkyawan aiki sai bai samu yayi ba za a rubuta masa cikakken lada saboda yayi niyya yayi niyan kyakkyawan aiki amma bai samu yayi ba to sai a rubuta masa lada kamar ma yayi wannan aiki idan kuma yayi wannan aiki din za a rubuta masa ladan goma ma'ana za a ninka ladan sau goma idan ya yi har a ninka zuwa ɗari bakwai har in ninkin ba ninkin da ba a san iyakacinsa ba gwargwadon imanin ka gwargwadon yadda za a dinga baka lada in kai kyakkyawan aiki gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon yadda za a baka lada shi yasa duk aikin da za ka yi na lada ba za ka kamo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lada ba da manzon Allah ya ce law anfaqa ahdakum mithla udin zahaban ma balaga mudda adin wala nasifa da za ka ciyar da misalin dutsen hudu na zinari ka bada shi fi sabilillahi ladan ka ba zai kai kwanon hadisi ko rabin kwano wanda sahabi ya bayar ba bai zai kai ba saboda ya fi ka imani tun da ya fi ka imani ko ya fi ka me ya fi ka lada aikin iri ɗaya amma su kuma sai a ka mutu to haka nan ma sauran mutane za ka yi sallah da mutum jam'i amma shi kuma ya fi ka lada kai a ninka maka ashirin da biyar shi kuma ninka masa ashirin da bakwai to da ya fi ka imani za ku yi kyauta ko sadaka iri ɗaya amma wanka ya fi ka lada ko kai ka fi shi lada saboda imanin ku ba iri ɗaya ba ne ka gyara imaninka ka ji tsoron Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban aiki daga masu tsoron Allah ne to sai manzo manzala ta sama kuma yace wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasana fa in amilaha kutiba lahu wahida aw yamhuha Allahu azza wa jalla wa la yahliku ala Allah illa halik manzo sama yace duk wanda ya niyya mummunan aiki sai bai yi ba to za a rubuta masa lada ya bar wannan aikin amma da sharadi ya zama don Allah ya bari don Allah kamar yadda ya zo a hadisi idan mutum zai mummunan aiki mala'ika yana iya sani sai ce ya Allah abduka yuridu an ya'tiyaka bawan ka ne yana so ya saba maka Allah ta ce farko farqubuhu fa in amilaha faktubu lahu hasana wa in tarahu fa in amilaha faktubu lahu alayhi sayya wa in tarakaha faktubu lahu hasana wa inna ma tarakaha min jarraya ko min jarra'i ku kula da shi in ya aikata ku rubuta masa alhaki dai waya daya cewa ya aikata wannan laifi in bai aikata ba kuma ku rubuta masa lada don ya bari saboda ni ne in ka bari don Allah shikenan sai a rubuta maka lada in ko ba don Allah ka bari ba kawai ra'ayinka ne kawai ka ce kai ni na fasa ma to ba ba ba yabo ba fallasa ba lada ba alhaki in kuma ka buga kai kai ka saba Allah abun ya gagare ka tata ne kai kai ina in kai nan ayyo nan aka aka kore ka ko da makamai ko da sanda ko aka murde ka ka gudu ka ji tsoro ka gudu to wannan sai an rubuta maka alhaki kayi wannan satan idan ka nemi ka yi zina da mace shi kenan abin ya gagare ka yi fi karfin ka kare ta yadda za ka yi shi kenan ka hakura za a rubuta maka alhaki ka yi zina idan ka yi ƙoƙarin ka kashe ɗan uwanka sama da ƙasa ka nemi ka kashe shi ya ya ci galba a kanka to an rubuta maka alhakika kashe shi dan wuta zaka tafi kuma koda kashe ka yayi saboda manzon sama yace izal takal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu hadha al qatil wa ma bal idan musulmai biyu suka aje ta kobin suna kokarin kashe juna dukkanin su yan wuta ne gaba ɗayan su wal qatil wal da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk za tafi wuta sai sabai suka ce wanda ya kisa mun gane laifinsa ya rasulullah to wanda aka kashe fa me kai shi wuta yace ai shi ma yana kwaɗayin ya kashe dan uwansa ne abun ne yafi karfin sa za ka samu alayin ka buga ka buga ya fi karfin ka ne ka daina karka za ka wai ka haye a za a rubuta maka alhakin kai amma in ka bari don Allah wallahi lada za a baka ittaqillaha wa la tafudda al-khatama illa bi haqqihi wanda yayi niyan zai zina da yar babban sa so da ta nemi bashi wurin sa har ya samu dama ta ce ka ji tsoron Allah kar ka buɗe budurci na ba ta hanyar aure ba sai ta ji kawai ya bar mata kuɗin ma ya ji tsoron Allah ya fasa zinan kuma ya ce ya bar mata kuɗin ma fi lafi wannan ya zama daraja a wurinsa da ya je ya shiga kogo kogo ya rufe da su ya yi tawassuli da wannan aikin Allah ya buɗe kogo to da haka in ka bari don Allah za ka samu lada amma ba don Allah ba kuma ba za ka samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya bar mummuna aiki don Allah za a rubuta masa lada guda ɗaya cewa ya bari don Allah ne ko a shafe masa ma wato ainihin wannan alhakin gaba ɗaya ko wasu alhaki wasu abubuwa da ya na alhaki sai ya ce wa ba mai halaka sai halakake wala ya liku alallahi illa halik yanzu duka wannan gara basa. a ce in ka bari ma lada za a baka in ka yi alhaki ɗaya idan kuma aikin alkhairi ne ko baka yi bayin kai niyya za a baka lada idan kai za a ninka goma saba'in dari bakwai ninkin ba ninki amma kuma duk da haka a ce ka tafi wuta dole wani irin lalacecce ne kai wani irin barna kake yi wani irin barna kake yi saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina sabawa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce kul innani hadani قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بنجي تعالى قل كجاء موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم innani hadani rabbi tabbas ni fa Allah ta'ala ne ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah ubangiji na malici na ya shirya da ni zuwa ga tafarki madaidaici shine tauhidi shine musulunci dinan addini ne kiyaman miƙeƙe addinin musulunci millata ibrahima addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkace shirka ya miƙe zuwa ga tauhidi saboda aka babu shirka a cikinsa, sa wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin wato ainihin masu shirka ba sai sa addinin mun addinin annabi ibrahim ne a cikin suratul baqara Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsahu ba wanda zai kyaman addinin annabi ibrahim sai wawa wanda ya wautar da kansa saboda shine addini wanda kowa yake tinkawo da shi yahudawa suna cewa annabi addini annabi ibrahim suke nasara haka mushrikai ma haka Allah ta lafiya annabi ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakun minal mushrikin annabi ibrahim ba ba ba yahude bane ba ba nasare bane kuma bai yi shirka ba bai taba yi ba sai dai yana bin addini ne mi kekke irin addinin musulunci واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من Allah ya zafe ku? bai sanya muku kunci a addinin ku ba addinin ku irin addinin annabi ibrahim ne shine farko wanda ya samu muku suna wato ainihin musulmi kuka zama wato ainihin musulmai to kaga wannan shine miƙaƙƙen addini kenan bangiji ta ce wani inna salati ka gaya musu tabbas sallata wa nusuki da yankana da ayyukana da nake na aikin haji wa mahayaya da rayuwata abinda nake a rayuwata wa mamati da mutuwana lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin talikai sallah ta Allah nake yi wa yanka na ma don Allah nake yi wa salli li rabbika Ka yi sallah don Allah kuma ka yi kanka don Allah ba duk bana yi don gunki kuma ka ayyuka na na aikin haji da ibada duk don Allah nake yin su da nake a rayuwata na ibada don Allah nake yi da nake don mutuwa na shi ma lillahi rabbil alamin tanadi na nan da nake na mutuwa na Allah ne kenan komai yana hannun Allah subhanahu wataala ma'alifin talikai duk abin da zaka yi kai don Allah kar kai wani abu daban idan kana son ka samu tsira gobe kiyama Allah ta'ala ce la sharika lahu ubangiji ta'ala ba shi da abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan ne aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya kada ka yi masa shirka a cikin al'amuransa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ya Allah kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad ba umurce mu ba da mu da wayanda suka zo kafin mu face mu bauta Allah ta'ala muna masu tsarkake addini saboda shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ba a masa tarayya ba a masa abokin tarayya manzon sun ce wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi yana nufin a al'ummarsa domin akwai annabawan da suka zo kafinsa, annabi adam annabi ibrahim annabi musa hudu salihu dukkanin su akan tauhidi suke wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kowa da tauhidi yazo to kaga su kuma sun zo kafinsa ne to ana nufin shine farkon musulmi a wannan al'umma ta sa domin shine aka fara yi wa wahayi shi yazo da addinin ma gaba daya shi yazo da musuluncin gaba daya to musulunci al'amarin tauhidi ne sai Allah ta'ala ya ce قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بنجي تعالى يقول كغير مسو أغير الله أبدي ربك yanzu wani ubangiji ne zan nema ya zama abun bauta na ya je nemi gunki a cewa shine abun bauta na ba Allah ba ba zan yi haka ba wa huwa rabbu kulli shay'in alhalin Allah ta'ala shine ubangijin kowane irin abu wala taktubu kullu nafsin illa alaiha babu wani rai da zai je ya saba wa Allah face sharrin abun ya dawo a kansa laha ma kasabat wa alaiha maktasabat in ka je kai shirka sharrin shirkan zai dawo kanka in ka je kai zalunci ko ka saba Allah to kai zaka je ka dandana kudanka ba wanda za a dora wa laifinka wala taziru waziratun wizra ukra waziratun wata mai daukan rai mai ɗaukar laifi wala taziru ba ta daukan wizra ukra laifin wata ba a dora wani laifin wani wani ba zai je shirka kuma a je a tomi wani da shirkan wani ba wani bare je saba wa Allah a tumi wani da sabon Allah ba wani yayi bid'a kai kuma a ji a kalubalance ka a lahira a ce ka yi bid'a wani baya daukan laifin wani kuma ko ka je lahira ka ce wani ya taimake ka ya dan rage maka zunubanka wallahi ba zai saurare ka ba ko ka nema kai ko dan uwanka ne ko babanka ne ba zai iya karba maka laifukanka ba saboda haka sai dai ubangiji ta'ala idan ya ga dama ya gafarta maka in ba shirka bane Allah ta'ala ce summa ila rabbikum marji'ukum sannan makoman ku zuwa ga ubangijin ku ne fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ya fadakar da ku ya gaya muku abin da kasance kuna sabani a kansa idan nan a nan duniya ba a sasanta ba kai kana gani akan gaskiya take. ni ma akan gaskiya nake to mu je lahira in an je Allah ta'ala zai hukunci wannan sabanin za a ainihin wato za a ainihin kawar da shi eh za a yi hukunci a kansa amma dai tun a nan duniya lalle duk inda aka saba ka gane inda gaskiyan take kabita idan ko ba haka ba to zaka dantana wato ainihin kudanka Allah ta'ala ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah ta'ala shine ya sanya ku khalifofi a bayan kasa ai dama al'umman wayannan su tafi ne wayannan su zo ko wayannan su tafi wayannan su zo wayannan su tafi wayannan su zo to mu ma yanzu mun meye wasu ne wayanda muka meye ma sun meye wasu ne sannan za mu tafi kuma wasu su meye gurbin mu ina nan yana zuwa wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah ta'ala shine ya ɗaukaka shashin ku a saman tashi darajat a wajen daraja wannan mai kuɗi wannan miskini wannan mai mulki wannan talaka wannan mai ilimi wannan jahili kowa da irin matsayin da Allah ya bashi a cikin masu kuɗin ma wani ya fi wani a talakawan ma wani ya fi wani masu ilimin ma wani ya fi wani masu mulki wani ya fi wani to da haka Allah ta'ala haka nan yake tsara bayan sali yabluwakum don ya jarrabe ku fi ma a takun cikin abin da ya baku a jarrabe ka ga za ka gode wa Allah cikin darajar da ya baka ko ba za ka gode wa Allah ba in ka gode wa Allah shi kenan Allah ta'ala ya kara maka nima kuma ya baka sakamakon masu godiya in ko baka gode masa ba to ubangiji subhanahu wataala zai kama ka don arzikin da ya baka ko ilimin da ya baka ko daukakan da ya baka ya jarraba ka ne in kai sakaci baka gode wa Allah akan wannan ba ka bauɗe wa Allah ka saba masa to Allah ta'ala zai kama ka ranar alkiyama Da in shakartum dan azidannakum wa la in kafartum inna azabi da shadid in ka sai azabar Allah mai tsanani Allah ta'ala ce inna rabbaka sari'ul iqabi Allah ta'ala mai gaggawan ukuba ne ga wanda ya saba masa wa innahu la rahim kuma mai gafara ne mai jin kai ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi to da haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu rahamar Allah gobe kiyama idan mutum bai gyara halayensa ba Allah mai gaggawan hukuma ne zai masa mummunan kamura na alkiyama Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kare mu da karewansa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن wa وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan mai tambaya yake cewa wata ce ta rubuto ta rubuta abin yayi yawa ne sai ta bari in karanta ta ce malam ni ina so in je in aikin fim ne a iya fahimtanta ta ce aikin fim nan da kuke gani akwai na alkhairi akwai kuma na sharri to ni fa na alkhairi nake so in je in yi malam mai shawara za ka bani to sai ki turo mana samfur na alkhairin mu gani kafin mu baki fatawa tunda ke kika yanke hukunci kika ce akwai na alkhairi ba mu san wanne ne na alkhairin ba saboda haka idan kin turo mana samfur irin wanda zaki na alkhairin mu ko sai mu sa a sikeli a ma'auni na shari'a idan na alkhairin ne sai mu baki fatawa ki deki in kuma a shari'a na sharri ne ke ne a kwakwalwanki a ki kike fahimtan alkhairi ne to ba zai taba zama alkhairi ba sai mu ce miki sharri ne a shari'a musulunci haramun ne to da haka bayan da za a baki fatawa sai kin bayyana mana wanne ne na alkhairi yace malam mahaifinmu yana tare da mu ya ce mana ya auri wata mata a wani gari amma mu ba mu taɓa ganin matan ba ba mu santa ba har Allah ya kawo lokacin da ya rasu bayan mun raba gado da shekara goma sai ga mata ta zo da yaro ta ce wannan ɗan uwanmu ne to mu yanzu muna neman malam ina mafita akan wannan al'amari mun riga mun raba gado shekara goma to ai kun yi sakaci kuma ina ga kun yi son zuciya tun da yake muku yana da mata ya yi aure a wani gari da ya rasu sai ku je ku bincika tun yana rayuwa ya kamata ku bincika amma da ya rasu sai ku je ku bincika inda ya zauna ina matarsa take ya'ya nawa ya bari kafin a raba gado to amma kawai ku tashi ku je ku raba gado ba ku yi bincike ba ko kuma in kun bincika ne ba ku gane ba shikenan bayan shekara goma kun raba gado to yanzu su ma suna da haƙƙi to da ka gadon sai an sake raba shi kenan a sake rabiya su ma a ba su haƙƙinsu matar tana da haƙƙi sannan 'ya'yan suna da haƙƙi a rabon matarsa ta gida za a cire rabon matarsa waccar in to da haka in su in ta je ne yanzu za a kasa biyu za ta dawo da rabi in su uku ne yanzu za a cire kashi ɗaya a cikin kudu a dawo da shi sannan 'ya'yan kuma a cikin rabonsu ne za a fitar wa wannan yarinyar da ta zo da ita ko yaron da ta zo da shi amma lallai suna da gado musamman baban ku ya riga ya faɗa to me yasa ba za ku bincika ba kafin wato ainihin ku raba gado wannan take cewa mijinta ne ya tafi ya barta ba ci ba sha har tsawon shekara hudu sa'annan kuma in ta yi magana sai a ce ai addini musulunci ya haramta wa mace ta nemi saki a waje miji to malam ina mafita eh to ya kamata a fahimci addinin musulunci, ko ya haramta mace ta nemi saki in ba matsala amma inda matsala musulunci ya halatta mace ta nemi saki abinda hadisi yake cewa ayyu mamra'atin sa'alat talaqaha min ghairi ma ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna duk matan da ta nemi a sake ta ba tare da wani matsala ba ba za ta ji kanshin aljanna ba akwai matsalan da ta wuce babu abinci ba abinci ka babbar matsala kenan To da kai halatta ki nemi saki da sai ki fatawa wajen malamai in bai fije je alkali in bai sake ki ba ki je kotu alkali zai sake ki in ya sake ki kuma sakin yayi saboda haka ai nan an samu babban matsala saboda haka ya halatta ki je ki nemi sake kuma kina cikin hadari kina cikin hadari kwarai da gaske bayan rashin abinci akwai rashin miji ba san fitinan da wannan abun zai jawo miki ba saboda haka ki ji tsoron Allah ki bar fatawan wa'inda suka yi fatawa ba tare da ilimi ba ki je ki nemi haƙƙinki domin ki kukuta da ki da ki. in kuma mijin yana kusa a je a masa magana ko ya sake ko ya dawo ya zauna ya ci gaba da ciyar da iyalinsa na'am wannan take cewa malam ta musulunta sai ta aure tare da wani musulmi ya shiga wulakanta ta har ya kai ga cewa ya sake ta sanadin sakinta da ya yi sai iyayenta su kuma suka ce sam ba yadda za a yi ta ci gaba da yin musulunci ko ba za ta sake auren wani musulmi ba ita kuma ba ta son komawa cikin addini da ta fita a ciki malam ka ba ta shawara kuma ka gaya mata mafita shawara dai shi imani ana yin sa don Allah ne ba don miji ba ko akwai miji ko babu miji dama dole ki ne ki imani da Allah ta'ala kina nan a musulma shawara shine ki rike imanin ki idan wannan mijin ya walakanta ki ya sake ki idan kin ji tsoron Allah Allah zai kawo miki wani wanda zai rike ki da mutunci tawakkali ga Allah shine babba wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa saboda haka karki biye wa maganar iyayenki iyayenki ba su da haƙƙin da za su ce ki fita daga musulunci wa in ka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tu'ihuma Allah ya ce karka musu biyayya akan abin da ya shafi shirka to da haka ki tsaya akan imaninki ki ci gaba da ibadanki insha Allah Allah zai koro miki miji na gari wanda zai rike ki a cikin mutunci amma kar ki yadda sababin wannan ki ridda ki zaki komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamo da ki na'am wannan yake cewa malam an yi masa ko da wata kuma a lokacin can da aka wasu baikon yana son ta ko tabbas ita ba tana son shi amma a yanzu fa yace baya jinta a cikin ran shi sam sam to malam yaya zai yi akwai addu'ar da zai karanta ya samu rabuwa da ita lafiya lafiya ko kuma ya ji yana son ta kamar da suke da to ni dai abin da zan gaya masa yayi bincike ya binciki kansa cewa me yasa da yake son ta yanzu kuma ya ji ba a son ta idan ya gano sababin da ya sa yanzu ba ya son ta sai a gusar da sababin ko ita ne ta canja halayenta ko shi ne zama azzalimi ko dama ba da gaske yake yi ba ko wani abu da ya hango na abun duniya yanzu ya ga babu shi dole ne ya bincika to da haka duk matsalan da ya gani sai ya gusar da ita amma kana son ta sai kuma kan ayi aure ka ji ba ka son ta to me yasa da ka so ta yanzu kuma ba ka son ta sai a binciki wannan shi dai aure ana yin sa akan soyayya idan kasancewa in ka aure ta walakanta ta za ka yi to gara ma kar a yi auren tun yanzu yawa a haƙura ita kuma ya addu'a Allah ya kawo mata miji wanda yake nagari amma kar ka aure ta ka walakanta ta amma idan ka gano cewa sababin da yasa baka son tan shirme ne ka je ka faɗa wani baka shawara da ina son ta amma saboda abu kaza wallahi ba na son sai a ce wannan abu ba matsala bane kai ne ka dauke shi matsala in ba matsala bane saboda haka kaza kaza sai ka ji kana son ta in kuma matsalar ne sai a ce a ah, lalle kana da hujja shawara shine karka aure ta gaskiya wannan babban shi ne ita ma ta je Allah ya hada ta da wato ainihin rabonta amma ba wata addu'a ta musamman da za a baka akan wannan kuma ita soyayya ai tana da sababi ne wani abu ne yake jawo ka so mace ko ya ji ba ko ka ji ba ka son ta to in ka je kai wani abu kuma dole ka so ta ko da akwai matsala kaga shi ma wannan bai yi ba da haka ka ji tsoron Allah ka duba ka ga meye ne dalilin da ya sa ta fita a ranka in ba wani abun a je a gani bane ko wanda shari'a ta yadda da shi ba ka ci ka so matarka ka je ka aure ta tunda ka mata alkawari tsawon lokaci na. wannan take cewa malam idan mace tana sallah kan tsakanin bude kafafuwa ko rufe kafafuwa wanne ya fi su abinda malayan fiƙo suke cewa mace ana son ta haɗe kafanta kuma akwai fatawa daga cikin magabata wasu daga cikin sabai da tabi'ai cewa ta dinga haɗe kafanta saboda ita kamar namiji ba ne, in ta iya fidda iska wannan shi ne hikiman to amma wasu malayar suka suka ce ba inda aka samu hujja cewa mace ta wata abin nan ta haɗe kafanta da mace da namiji tunan akwai dalilin da ya sa suka faɗa saboda haka idan ta haɗe kafafuwanta haɗewan shi ya fi ta haɗe kafafuwanta. in kuma za ta wani za ta ware ba za ta ware shi da abin nan da faɗi ba ne. duk yanda abu ne na mustahabi in an ce kaɗan ware kaɗan ne na mustahabi ne ba wai in ka haɗe kai namijin zai ɓata maka sallah ba ne, amma abun kadan idan mace ya zama in ta ɗan ware akwai matsala cike haɗe haɗewan shi fi alheri sai ta haɗe ta yi sallanta kamar yadda wasu magabata suke da fatawan haka na'am ce malam zan iya yin nafila rasa hudu a jere zama ɗaya in sallama Za ka iya ya tabbata hadisin su sama yana yin nafila a hudu a jere sai ya sallama Aisha allah anha tace yusalli arba'an fala tasan an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an fala tasan an tulihinna wa husnihinna yana sallah a hudu bai sallama a tsakanin su ka tambayi tsawonsu da kyan masu kyau ne masu tsawon ya sake wasu kudin sannan ya sallama sannan ya sake yin uku ka goma sha ɗaya kenan to ya halatta a yi ce malam a ja hankalin iyaye a yanzu haka a irin wannan zamani zubar yara babu ku babu arabiya ba kome sai talla a gari da yawon gararan ba a kororo-kororo a ji hankali iyayen da suke wa irin wannan suna wa kansu ne barna da kuma addini to gaskiya nan ba ba daidai bane kuma suna shiga haƙƙin 'ya'yansu, duk wanda yake da dama bai sa 'ya'yansa makaranta ba ya zalunce su ai a irin wannan lokacin wani irin taso a dasu ba boko ba karatun addini dan karamin jahannama inji Sheikh Abdul Wahab <laughs> yace ba boko ba arabiya dan karamin jahannama ne wannan saboda haka wannan ka zaka cuci iyalen sun san baka musu gata ba wallahi duk buga bugabugan da zaka yi makarantar ka kan lalle ka rike na addini da kuma na wato ainihin zamani in baka yi ba wallahi suka girma za su ji cewa ka cuce su ko ba lalle su maka biyayya ba babban gatan da zaka musu shine ka ilmantar da su ka tarbiyyantar da su ba abin da zaka mutum sama da wannan wala duk abun da zaka bar masa na dukiya in bai da ilimi bai da tarbiyya shirme ne amma yana da ilimi da tarbiyyan kuma ko babu din shi zai nema da kansa ai in ka bar masa kuma dole zai gyara abun zai sarrafa shi inda ya kamata zai taimaka wa ƴan uwansa ya rike ƴan uwansa ta amana amma bai bai da addini bai da ilimi to ya zai rike ƴan uwansa in ka mutu duk dukiyar da ka bari na ta za a yi to ya kamata iyaye su ji tsoron Allah wannan kuma haƙƙi ne na wajibi a kansu ya na amanu ku anfusakum wa alaikum nara ku kiyaye kawunan ku da iyalanku daga wuta kullukum mas'ulun kullukum ra'in mas'ulun an rayyati wa rajulu ra'in fi ali wa huwa mas'ulun an rayyati baka kula da su kuma zai tambaye ka ranar kiyama in baka kula da su ba na'am wannan bawan Allah zan karanta takardar shi ba don takardar shi tana da kyau ba sai dai don malami ya ji zai san me zai gaya shi ko ta ina zai faɗa masa shi wannan bawan Allah ya rubuta takardar na ina ji yanzu bai kasa na shi da ba kenan akan magana yana yin istimna'i har a cikin watan ramadanan nan yana yi shi ne wai yake so malam ka taimake shi da addu'a ka taimake shi da addu'a ya bar aikata wannan abu ne har a cikin ramadan nan ya ce sama da shekara goma a wanda sai ya ce sama da shekara goma yana yin wannan abu ne to wannan ya halaka kansa istimnai yi ya wasa da al'auransa yana fit da mani ina tabbatar masa in dai shekara goma yayi yana yi to ya halaka kansa ma tun yanzu kawai ko auren ya yi to ya riga ya samu matsala domin akwai abin da za su faru da shi wannan abu haramun ne a addinin musulunci sannan yana jawo illa ga lafiyar dan adam yana jawo illa sosai a gare shi saboda haka kuma galibi abin da ke jawo wannan mutum ne zai zo ya ta tunani ya sa kansa cikin tunani ko kallace kallace bai da wasu abubuwa a gabansa da suka shagaltar da shi to sai ya haifar masa da irin wani abubuwan ai manzo sa ya bada magani idan baka da in kana da ikon aure kai in baka da shi kai ta azumi ka kame sha'awanka so da haka wannan ya zama wajibin ka ne kai azumi to ne ka kai abin nan kai aure kai aure zai je ka dage kana nema da ka samu kai aure Allah ta'ala zai taimake ka ya zo a hadisi mutum uku lalle Allah ya alƙawarin zai taimake su daga ciki akwai wanda yake son ya aure don ya kame amma kana ta istimna'i kana wala ko ka aure mace ka cuce ta don ba za ka iya gamsar da ita ba wani abu zai zame maka damuwa ko ya zame maka damuwa ma a yanzu wallahi in ka ci gaba da yi kuma nan gaba aure ma baka isa kai ba na sha gaya mana wannan akwai wanda ya mini fatawa yake tambaya na wallahi fari makaranta yi shekara hudu yayi a jami'a yana iskin istimna'i kullum a yanzu farin ruwa ne yake fita a gabansa ya ke fita a zakarin sa kankance ya zama dan karami sai wani farin ruwa kawai yake fita masa ba ginta ma za a yi aure kwata kwata shi kan an haramta masa jin daɗin aure kuma yayi magani yayi magani har yanzu bai yi nasara ba ya mutum da ya jefa kansa a cikin wa'annan abubuwan Allah ya kawaje wannan suke cewa mata ne suke cewa muna neman yafiyarka kamalan idan daga lokacin da kake zuwa ko in aka nuna ka muna ta maganganu a kanka amma ba gulmanka muke ba malam mu dai muna faɗan yabonka muke yi amma sai wani ya ce mana ai in baka yafe mana suke sunanka da muke kira ba ma Allah ba zai bar mu ba Allah zai kama mu ce suka ce suna neman yanka akan wannan maganganun suke faɗa su sama ya gode to akwai abubuwa guda biyu na farko dai shi abin da zaka nemi yafiya sai in zagin mutum kai ko aibanta shi kai wannan shine ake cewa gulma ka masa laifi amma in yabonsa kai ko ko baka yabe shi ba yabo ba fallasa baka kushe ba wannan ba za a ce ka masa laifi da zaka nemi yafiyansa ba wannan kenan amma na biyu kuma abin da ya kawo ku shine tafsiri ku tsaya ku saurari tafsiri ba kallon hoto ne ya kawo ku ba ku ji tsoron Allah ku tsaya ku ji abin da ake gaya muku na wa'azi ya yi muku tasiri amma da zarar an haska wani ko an haska mai tasiri ko a ramma ku zo kuna kuskus kuskus har nan hankalin ku ya ɗauke daga kan abin da ake fada kuna yin wani abu ne daban saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina wannan to Allah ya tsawaje na'am wannan yake cewa wala a ji hankalin mutanen da suke posting a cikin social media abun addini na taimako misali kamar ginin masallaci ko makaranta babu adres babu lamba ba komai sai a yi posting a ce ana nema ga account number a tura fi sabilillahi mala a ja hankali sosai ya ya dace a yi wannan ka hanya ga mai turawa ne zai yanke hukunci ko mutum ya turo maka babu wani abu ba in kaga da baka bar kaga da makar ka bar saboda haka duk wanda yake neman taimako in ba in 419 zai ya sani cewa haramun yake karba in roko yake babu gaira ba dalili roko haramun ne sai in ka shiga lalura sannan mai bayarwa kuma ya rage a nasa in ka yarda da wanda ya ce a wannan abu taimako ne shikenan in baka yarda ba kuma shikenan ko da ya ce ba account nan ba to kura akwai nan ba ka gani zai zama gaskiya yake zai iya zama kuma ƙarya yake yi to da haka wannan ya rage kai ne za ka yi wa kanka hukunci amma sai dai social media kar a mai da shi wuraren bara mutum ya dinga neman taimako ya taimaka taimako ana musulunci ya hana bara da ka yi shi a social media da ka yi shi kirikiri ko kai wa wani waya duk ɗaya ne duk sunansa bara ne musulunci bai da shi ba sai dai idan mutum ya shiga wani halin da bai da makawa sai wannan sai masu roƙo addu'a da wanda ban kawai suna da yawa to Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya wani bukatun mu na alkhairi gaba daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين